kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna kararrawa domin samun sabon shirin namu. Me gari ya gaishe ku kuma yana daɗa gaida ku. In Allah ya kai mu gobe Asabar babba da yaro. Shirin fin ɗin jagoranmu shirin fin ne da ke ɗaukar hankalin jama'a a kan wasu mutane da ke rayuwa. wanda ya hada hada da matafiya a inda suke kore su akan hanyar su da Allah ka dago kafa saboda ina tunanin dajin can na dargin ne akwai ne yagun mutane wancan dajin na bauchi ai mun sha za a je ai dole ce ta sa aka saka wa suna dole dole saboda haka dole ba an suka suna dole dole dole ta amsa saboda haka tun da zai ci dole na na amsa to ga bayan haka ya ce a tura musu da kayan aiki don na wajensu ya yi ƙasa Uga wanne za mu yanka abba kasar go ka manta ban da gida sai dai kan kwace abubuwan hannun su an sun je gida sa ba da labari